Timoti ta ɗaya Sura ɗaya Bilis manzan Kiristi Yesu ta wurin umarnin Allah Mai Cetonmu da kuma na Yesu Kiristi begenmu, zuwa ga Timoti ɗana na gaske cikin bangaskiya, alheri jin ƙai da kuma salama daga Allah Uba da Kiristi Yesu Ubangijinmu su kasance tare da kai. Gargaɗi game da malaman ƙarya Kamar yadda na gargaɗe ka sa'ad da zan je Makidoniya, ka zauna can Afisa domin ka umarci waɗansu mutane kada su koyar da ƙa'idodin ƙarya nan gaba. ko su ba da kansu ga tatsuniyoyi da ƙididdigar asali mara iyaka, waɗannan suna kawo faɗa a maimakon aikin Allah wanda yake ta wurin bangaskiya. Maƙasudin wannan umarni dai ƙauna ce, wadda take zuwa daga zuciya mai tsafta da lamiri mai kyau da kuma sahihiyar bangaskiya. Waɗansu sun bauɗe daga waɗannan al'amura, suka koma ga maganganu marasa ma'ana, so suke su zama malaman doka ba tare da fahimtar abin da suka faɗa ba, balle abubuwan da suke ta nacewa a kai. Mun san cewa doka tana da kyau in an yi amfani da ita yadda ya kamata, Mu kuma san cewa an yi doka ba domin masu adalci ba, sai dai masu tawaye da marasa biyayya, da marasa bin Allah, da masu zunubi, da marasa tsarkaka, da masu sabon Allah, masu kashe iyaye maza da mata, da masu kisan kai, da masu zina, da kuma da maza masu kwana da maza, da ko mata masu kwana da mata, da masu cinikin bayi, da masu ƙarya, da kuma masu shaidar ƙarya, da kuma duk wani abin da ya saɓa wa sahihiyar koyarwa da take bisa ga bishara mai ɗaukaka ta Allah mai albarka, wadda ya damƙa mini, alherin Ubangiji ga Bulus. Na gode wa Kiristi Yesu Ubangijinmu, wadda ya bani ƙarfi saboda ya amince da ni har ya sa ni aikinsa, ko da yake, a da ni mai saɓo ne, da mai tsanantawa, da kuma mai rikici ne, aka kuma mini jin kai saboda na yi haka cikin jahilci ne, da kuma rashin bangaskiya, an zubo min alherin Ubangiji a yalwace tare da bangaskiya da ƙauna da take cikin Kiristi Yesu. Ga wata magana tabbatacciya wadda ta cancanci cikakkiyar karɓa, Kiristi Yesu ya zo duniya domin ceton masu zunubi, wanda nake mafi muni a cikinsu, amma saboda wannan dalili ne aka nuna mini jin ƙai, domin taurina mafi zunubi duka, Kiristi Yesu ya iya bayyana matuƙar haƙurinsa a matsayin misali ga waɗanda za su gaskata shi. su kuma sami rai madawwami, bari girma da ɗaukaka su tabbata har abada abadin ga Sarki madawwami, wanda ba ya mutuwa, wanda ba a ganinsa, wanda shi ne kaɗai Allah, amin. Timoti ɗana, na baka wannan umarni bisa ga annabce-annabcen da aka yi a da game da kai, domin ta wurin su ka iya yin yaƙi mai kyau, kana riƙe da ban gaskiya da kuma lamiri mai kyau. gama waɗansu mutane saboda ƙin kasa kunne ga lamirinsu suka lalatar da ban gaskiyarsu. cikinsu kuwa akwai Himenayus da alexander wadda na miƙa ga Shaiɗan don su horu su bar yin saɓo.